Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu bi wakilinmu ne Zaharaddin Sani Funtuwa domin mu ji tattaunawar da ya yi da wani bawan Allah da ke ba wani gwamna shawara a arewacin Najeriya wanda ya bayyana cewa an zarge shi da cewa yana cinye kuɗin da ya kamata a ce yana wa mutane masu bukata ta musamman ayyuka ko kuma taimaka musu. Inda ya fito ya ce san ba haka abin yake ba. Bari mu bi Zaharaddini mu ji tattaunawarsa da wannan bawan Allah. Assalamu alaikum masu sauraron mu suna na tare Sani Dutsen ma ni ne mai ba gaurin shawara kan al'amuran mutane masu bukata ta musamman ko na kasansu. Me kiranka ga su yan uwanka waɗanda kake jagoranta a wannan ofis? Me kiranka akwai wani shawara ko kuma bukatar wasu shawarai da kuke da su a gare su? Eh muna bukatar kullum a ah, eh, mun tare Sani Dutsen ma mai ni mai ba shawara shara kan al'amuran mutane masu nan kasa na sha kira da cewa ban iyawa ni kadai duk wanda yake da lamba ta ko ya san ofis din ya nemi ni ya zo kowane ne ko daga yana yake zan saurare shi yana da shawara kaza ya kamata ga yadda za a ci gaba kuma sannan yana kira mu haɗa kanmu mu daina amfani da jita-jita ko kuma neman yanda za mu sa gwamnati ta samu rashin karfin gwiwa a kanmu da ta wannan gwamnati ta mai girma Na bura aminu mai nasar da ta kirkiro wannan ofis. wannan fa ne farkon da aka kirkiro office ƙura'an mu take da amfani saboda haka yana kira ga kan duk mutum ko mutane masu bukata ta musamman na kasassu mu zo mu ci gaba da haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya eh a kiran da nake ko kowa ya fito ya karɓi katin shi wanda bai yi ba ina ma amfani da wannan dama ku 'yan jarida ku saman wannan yana da muhimmanci mutanenmu masu nakasa kar mu bari abin mu baya wanda katin shi bai da kati ya hito ya yi wanda ya riga ya ba a bashi original katin shi ba da Allah ya mai kokari mu je mu an shi kati mu yi domin mu shiga zaɓe to su sauran nakasassu waɗanda suke yawon bara haka gararan ba da wani abu wanda kila baya rasa nasaba da kila su har yanzu ba su gamsu da abubuwan da ake musu ba to me za ka ce ganin cewa ana so su bonan bara eh shi kasan an ce dambu in yawa bai jin mai kuma ba a haihuwa yaro rana ɗaya rarrahe ya tashi fara tafiya rana ɗaya sai a hankali saboda haka ita wannan gwamnati ta mai girma honorable aminu bello masari ta zo da kyakkyawan niyya da kuma niyyar yadda za a hana bara a hankali saboda babban misali shi ne na sha gaya muku a nan wannan gwamnatin ce daga kirkiro wannan ofis ta zo ta ce a tattara na kasassun jihar katsina a ba su rancen kuɗi masu kananan sana'o'i naira dubu talatin talatin an yi wannan a ƙarƙashin ofishin sa na empowerment abdulkadir nasir eh, andaji sannan har yau gwamnatin nan ta raba kejis lokal gamman talatin da hudu aka ba nakasassu duk da yake mun sani guragu suka fi yawa a ciki amma dai an ba makaho daya nan jihar ganin karamar hukumar katsina eh, hukumar dutsen matawa kenan an ba kurma ah, to kejis din nan mm. sai har dubu ishirin na sayan kati mutum ya rika sayar da kati to ya za ka yi da su gurago gashi an ba su wannan kayaki da kake ambata su suka fi ma samun kaso mafi tsoka mun ji a funtuwa wani shugaban kungiyar gurago yana cewa kun kyale su ba a yi da su me za ka wani irin martani za mai da? eh ai ga martani na na gaya maka an ba su kejis wannan kije kejis din 34 kaga guragu suke benefitin 32 eh, a cikin su kuma kwanan nan ba da daɗewa ba a ta ƙarƙashin ma'aikatar jin daɗin jama'a wa'anda suke irin wasan ƙwallon nan na guragu da ake kira farasoka an ba su kuɗi ya kai wajen miliyan hudu kwanan nan aka kashe masu aka ba kowane naira dubu ɗari cikinsu cewa ya je ya samu sana'ar da zai su masu wannan sana'ar ƙwallon da su da officials naira dubu ɗari ɗari haka mai girma gwamna Eh, right honorable abinu bello masari ya bada aka ba su wajen naira miliyan hudu a kashe ka je inda za ka iya samu gobe ka samu Jasi musa ɗanladi shi ne chairman na farasoka zai tabbatar maka da wannan shi ya ba su kuɗin nan suka yi sayanin suka aishi kuɗaɗen nan to saboda guragu kenan nake maka magana to saboda haka su ce ma ba a yi da su ko ba komi ba su tambayi su na su. yan sako bai kaiwa wurinsu to su tambayi shugabanni na su ba wai ofishin sa ba ne ya hana ko kuma gwamnatin honorable albini bello masayar ta hana a'a sai dai in an yi irin abun nan eh, eh, rijiya ta ba da ruwa guga ta hana amma in ba irin shi ba ana yi akin gudan kuma ba guragu kawai ba har kurame makafi kutare duk nan da da da da time sosai sai in lissawo maka ɗaya bayan ɗaya abin da aka yi ko da ya yake wa'anda aka yi masu to amma abin da yasa na fi mai da kai ga guragu su kai fira da su kwanan in baya suka ce su ba abin ake yi ko kuma ma ba san gwamnati na yin wani abu ba ko akwai wani bayani na ƙashin kanka da kake so kai wani ban tambaye ka ba eh bayani na ƙashin kai na ah, kamar zan yi magana tana dangantaka da cewa kiran da da kake ce man ko da kiran da zan yi um, a cikin wannan lokaci da muke da shi ku 'yan jarida na tabbatar kuna da labari ko da baka samu rahoton ba mm. uh, mutanenmu wasu tsirari sun fito sun tattaro jama'a sun wahalar da su saboda wahalar da su sun sa sun zo sun ce za su yi zanga-zanga da sun ce an bani kuɗi naira miliyan 22 na yin database capture capture, capture na database na cinye uh, sun ce an bani kuɗi da azumi in saye abinci miliyan hudu na cinye to yana kira da shi sa nake kira gare su nake magana jita-jita ce ba tushe bare makama duk wanda ya ce maka ko ya ce masu ai ga kuɗi an bada an cinye to su ce mashi kamin su yadda ya kira su je su yi zanga-zanga ce su ce ina shaida daga yana suka samu eh, wannan gaskiya al'amari har yau mutanen nan ba wani da ya kawo shi daga inda aka ba da wa'annan kuɗaɗe saboda haka yana gargaɗinmu kada mu yadda wasu 'yan afasa kowa ya rasa su raba kawunan mu su samu mu zamanto yanzu an fara yi da mu an sanyo mu cikin gwamnati muna da wakili wata rana a ce to ai bamu da haɗin kai kuma zanga-zanga muke ma gwamnati za mu kashe ofis. To a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa Mu zama lafiya. na kasa ba da ta zama kasawa